wani annabin ake magana na farko kuma na ƙarshe kamar 'yan fari kuma sakamar 'yan ƙarshen gadarar mai hankali gadarar wanda ma ba shi da hankalin na Allah kuma na bayin Allah mai karɓowa a gurin Allah ya kawo wa bayin Allah da mai ƙarfi tsakanin Allah da bayi ya karba a gurin bayi ya miƙa wa Allah ya karbo na Allah ya kawo wa bayi shi kadai mai tsarki ba a karba sai a hannunsa Allah tsarkakakke ne a gurin wa yake karba mai tsarki wane ne inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa Allah tsarki ne baya karba sai ga waje mai tsarki duk duniya in ga annabi ina tsarki in ga annabi ina girma in ga annabi ina isa in ga annabi ina matsayi in ga annabi ina takama in ga annabi ina matsayi in ga annabi ina mulki in ga annabi ina kyau wai rufe bakinka la ilaha illallah ga annabi ai ba a magana malam sharukan mc na manzan Allah fa'alta azimi ka yi tambaya mai girma magana akan manzan Allah wai ya annabi yake a gurin Allah kun ji tambayar da ya annabi yake a gurin Allah amsa ta farko ban sani ba baka sani ba bai sani ba ba su sani ba ba za a sani ba amsa farko ke amsa farko ne